الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى تعالي تبتي الله صلاة ينسيتي بأمن تنو تبتي عن نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفوقوي بغوبة إن صفوقوة تاتي أغسطس 2015 كالندا الميلادية na hadin da ya dabe tafi guba yan zulka'ada 1436 ke kalenda yan alhijiriya na mai kafin zukuta ba ciko da kafin littafin iya fada'iyyar abdawabit wal asar ya doktor sa'ad ibn abdullah al-burik na littafi na kuka ya mutamar al-fatwa dawabituha ya al-mujammad fiqh islami ya maka na lami tura da ta lalimin islamina um, ba na yi dana yi page 51 ko? kashin shafi ala tabeni ba na yi yanana yankin yi gobe ni ko? ya bayani na manyan jibe ke dai zagar ganwa ya fatawa ta midiyo ka'ida shi dabo na jungoyin lagu suna kunci ga mini ka'ida e e wuce eh? e ya ya da tun ya gbe ko ya zamu gado ruksawa zanen wuce dalilin doro ta bayan gwajen wasu itinye tun ya gbe ya zamu eh wẹ́zà wá ń jìjì náà ẹ̀là mú kẹ́ ìyàrán lè tàfàúlù dán ya jín ya fatawo ko ya zuci wato ga da to ne nun ga na mutu ya fatawa ga to ya zuci da yi ruki nini ga da yaji nini gobe masu kunza na ya fatawa na ɗe lafazin na shi zane biyu ga na ji amfani da yana da laja na yi zane da yana yi uru fiye da al'ada yi ne daidai kayi da ya guni ciwon gayi gagagan zana ya fatawa na unke-unke hali ne shi zane biyu ga na wudana ko especially abe kene gizo ne gaji alaka da ya jayi nan mun gobe ma ya zuke yi uji mura a tuyan a e hali daba ne daga gadan wa ya fatawa nan ya zuke hali wuce jebe nini yi gobe ya zuke uke yabu ya ma kirci na sashen presenter jeji ya adi gaza jibe bai wago biya fatawa ya ti masa lambe shi alali mai wagan ajiwa ya jago ya san ko ma kircin da ko ala kwa da yabo jini suna sai wa yana dina cewa gawai daga ya fata gbali a cewa to fata waga alagwa sun jini jinin bebe zana ki a fata wani fucin ma'ala su ne gan wule ma ne ga nawa ga dana ko suna da dana ya e zaji wula da alu fikiya ya zo bayan lamarin nan wa ma fitina wa ma jaje wa ma kiya da sauransu nini gobe zanaki a fata wani alaji ga biya tiye zaukowai zan zanwaci ganin gwamnati tabbatarwa bai zoyen lamarin ce. Kunin ba zai a gajin izini ya zagon fudu ya fatawa masu zanen man wuce ko wuce ko ya gajin yari a ga eh zanen wato matsayi na ma ya fatawa wani mini gobe ma edo shiye musulmi ji a da ki aga dele zai zamu tula ku fatawa kuma ya fatawa na alama ka fatawa ya ko zanen wasu ko ka fatawa ya na amma wala mutu wala ta tabo rukas nan nan ne matsala shi zuzu ku zai ba na shi mawacin bikin da lafiya na shi wani daidai da ngo ne zahiri nan gwalawa kan fatawaya wato da sun yan gobe ni Ja'ali Baramijin baramij mutakhassisa lil ifta'i fi masail ka ahkam az zakati wal mawarith wa ghayrihima wa la tuqbalu as'ila fi gairi mawdu' halaka wa ya kuna mufti min alladhina takhassasu fi hadhihi masail wa ala darajatin aliya min ilimi ade baramijin mutakhassisa program na atsa na lil ista ya ci fatawa yau fi ba da masail ya ce matsala da ciyo ka ka ni zakat ke hukunci shi na zakana wal su ke hukunci shi na da alaka ya guga na wa gairi ma biye ne jin na jana wala tuqbalu al as'ila fi gairi mawdu' al halaqa kuma ai zaga giga kanga a ga gogagin doro na wa da alaka bi topic of discussion ya halaka wuce na ya nama wa ya kuna al-mufti min ta takhassasu fi hadhihi al-masail dan ma ya fatawa wani lufu da min zai ji a zai ji ajina dan matsala wanci wannan wa la darajatin aliyya min al ma je ilimi na shidu Ta tagwe ne ma na je ilimi na ina wa ga babun nan misali banin ne ko ati ti dai zashi dabo nan jan kali a dai zan bitu na master san and phd thesis fi zan jaji na ba su jaji ne ci masala ya sun shiga gwaji wani ko za na jaji man wuci kwa ma gina da ilimi wani ngoli a organize ne program mobito fatawaya ta tv bodono amma masala ya sun kawai yun ga sai trinity zan ne ga gigan mu da alaka da sun yana a a a ya je za mu ci to ku yau ko ko kwa ga to an ne masala ya zaka kawai ko ke mina hajje biya wato a fiya ya fata wai cin hajjo kawai wato iyan wa wa ji taimako bi ma fari zaro hazan nawa min al-mufti na al-kubara al-mutakhasis na fi babi ma abuwa bi ilimi a da zahiri na jafi a fatawa iri na na jaje expert a shi zai jaji na gumba bin da cimin ba da ilimi shi wani ya su da fodal mufti gari mu'ahil nole in ga ke kala'adar fatawa na zane ya fatawa malakun fatawa ya ne yanin allazi ya jiba ala kullin misali ne ya shi matsalan doro ne wa zalika zai zain alqali bi da ati fatuwa. nama gongatiya ala ya ɗe ya ga na man shajin ga fatawa ya e ji ta zai haifar zuma na fatawa ya gan e za shi shi wo ya fatawa matsalan ya zaka amma ga ya fatawa matsalan ya zumba mun ko ya zaci shi wani ya fata wa ba abin da ke liman mu ga fata wa tiyan ba abin da ce mu ko ko ya zaci mu ya fata wa matsalayin mawari su a mawa ga ga da matsalayin jihadi biyan da cin ga fata wa hali wuce jo mu ibn al-qayyim ga ga al halatun taqbalu tajazzu wal inqisam ijtihadu jin hali wani gwaji ganin ko faya kunu rajul mujtahidan fi nawmin al-ilmi idza shi shun gashin mujtahidin nau'in da cimina ya ilimi muqallidan fi ghairihi amma wa da taklidu din nau'in da kai na ne ilimin da cinan waje fahimta yannan misali ba ne za shi ilimi ya di so wi mujtahidu wa gina dabo amma ilimi la wajen ga dikima ngaji kima je nga de nga shi dugu ba mun yadda ce wa gaji luga ga to mutu yi ta kunja wani sun manna waje ta kiliru jiya zan ce kamar nista fraga wasu ke zane denwa lokaci wacici ya ciye e jijiyar fi nau'in ilimi e ya ciye nau'in da ciye ilimi na bil fara'idi ilimi faradi ilimi ya gugan wa adillati yaran da dalili uji wa istinbat ya bi ba uji min alkitab wa sunan daga alqur'ani wa sunna duna gairi ya min alulumi amma wal jihad ilimin da take gina nan aw fi babu jihadi ko to mazanin waye jadan ba biya jihadu ce ji unce unce ji ba su tsuzunu ya ti ba biya jihadu ta ce manajin ya lusunci wal jama'a ta ce awali jibare aw al hajj ko mai ti ba biya ji aw ga zalika ko ne jin najana fa zalisa lawal fatwa fi malami shaydi fi zanen gwamnati ya fata wudan matsala na ji shi tuba na ya wala ya kunu marifatu bi hada fi musawaza na hulifta bi ma la alamu fi ghayrihi a ga ya yabo na waji kokarin gun ilimi ya na waji kokarin gun ilimi mira su bari na wuce la kyan na wagawa da ya fata kun ba biyan zakawa mu wuce sarauna ku yau ko wa hallahu an yufti fi an in bai za ya fata wato gun nau'in ilimin oji shi ta dudana ga fi salasatu auju ala ga fiska guta da tubo a sahuwa na ta zuga ne a jewa zai ta jaizan tubo baluwa sawabul maktubi na suka yi daidai daga ibn kai masu abadona a doktor umar suleiman al-ashkar hafizahullahu ta'ala ga inna wula ma kan lishi ta abu sharta min shurutul mufti mai daidai ta abu sharta min shirutu yanzu na ya fatawa na wannan wa kana sayu mi akwali al ulama ina mata zuga mini ya ga man jona an al ijtihad yatajazza ga ijtihad ya ga ko ma'ana waje shi ta ba dun da ke limi ga ji shi ta ba dun da ke limi ma ya kazalika ta tajazza a ci ya fata wato masu kun mutu jiki mutu ya gama fayufti fi kulli fayufti fi majtada fi wala yufti fi ma lam yajtad fi yanzu ya fata wa matsayin ji shi ta duwa tuba ne za mu sun ga fata no ji shi ta duwa tuba na nan fa kada ya kunu rajul mutamakkinan fi abwab al ibadati ya zabe shi ga ji na kun ba dun da ci mini babu shi ibada masalan dun duna gairi amma ban biyan da ci fatasu fatwa fi fatawa nan ga ya ba bin shi ne ga fatawa wangi wa kan min alimin bil fara'idi ga wukin wukin aji zane je ilimi ya gunga da yi akanin yutkinu ahkama ha wa yutkanu ya hukunci ya gunga ji wangi wa taqsimu tarika da kem ne ga guji gane wa la satu an yufti fi gairi amma ga mu ga masalan wuci na je gunga na waya fatawa ci ba e bana mu den na mu den na na lagun la gunga amfani ha wa ga mun wuci aga ta ga alfardi ma'ana zane ji katuyen ilimi ya guda ba nan ya zaki alimamu rahabi shi nan ku yau ku espati donin ibn saimin rahimahullah ga yumkinu a yata jaza al-ishtihad wa yaji na ga ishtihadu a jiki nan ishtihadu a ganin bi an ya shai da insani fi mas'alatin min masailin ilimi ya zuji shi ya da masalan da jimini masala shi ilimi fa ya bahasu ha idza tuji bincike tubo wa yu haqiquha wujula waji takiki wani wa yakunu mujtahidan fiha idza tuga je mujtahidu gun babi mucin aw fi babin min abwabi ilimi ko babin tuji babin ilimi jo ka abwabi tare ke babin lili jina masalan ya ba hasuhu wajibi cike tubo wani hake ku wuri takiki waya ku mushta idan su jiga ya mushta idu kun ba da wucin gama la ta to muji ta idu aza gaje mushta idu mutlaku ko amma dai mushta idu ne mu kayyade na ke mushta idu fil mazabi nan ko ko mushta idu fil masalaci wale ne ba sai baki bayo eh, eh? ta ta ga ibn saimin har sabu kitabul ilmi ya bubo min ne na ke gboga ka ga ijtihadu ji wai ganin ma'ana in za dabo wani ijtihadu wannan bane islamic banking bu amma ji ga yajo ga ijtihadu ko in za dabo wani ijtihadu ba bi yajo in za dabo ya fatawa ba bi wa ga ci ga mu ko umar ibn khattab radiyallahu an ga man arada an yas'ala an al-qur'an falyati ubay ibn ka'b da na gaba ga wujin ga yatin al-qur'an nan ruba ubay ibn wa man arada an yas'ala an al-faraid falyati zaid ibn sabit da na gaba ga wujin ga yatin ilimi ya gona ruba zaid ibn sabit wa man arada an yas'ala an al-fiqh da na gaba ga wujin ga yatin fiqh wannan falyati mu'adh ibn jabal da wani gajin daban mu'azu ibn jabal wallahu a'lam alega kan no so we gai diza waga adiga tafsir lo ba mufassiri waga adiga hadisi lo ba muhaddisi waga adiga fiqh lo ba faqihu babu ke gogu bai ci man alima min al-muftina zan ga ke mini zai ya fatawa na annahu aqta fi mas'alatin qat'an ke dan ya cin bici ya ji kuskure matsala ne cewa ne kawali khalafa nasal kitabi aw sunna e bugun wali alquran ne sunna bane allati ma'arida laha ne wanda yana gumbabina na nan aw khalafa ijma'al ummati ko ala ijma'u bane fa alayhi lamul mustafti dole yo ta ce zanno na wa da Allah zanno ya fata waya nan mana wa fata waya fata wancin man wuji dediya wuji da realize ga ga wucin no ga da na wuji kiya wuji dediya wa ga na ki za wucin no ya fata wa wucin ya faga da na uwa za wa lo ga ga ga kaza na ni ga wani wuji dediya ya bo zan sai billahi wuci jadini in bi alim gaji lati jilati ko to fari kiyami ma misali ẹ̀zà gáyì ya fatawa ń gwaci ẹbùn wọn wọ́n ti dé ẹ̀sà àdís na wọ́n gá àdís wọn ci án tátù na wọn bí a tó lásùn ọgbẹ̀ gá àdís wọn ci tátù àkó àdís gbogbo tó ci wo wà lé dúró lè zànú lákì wùjọ mula bayani ní ojú yi zamani nan da ya duk da cewa ezuje bujin ya zaji gan e ya ci Eh? mutahatun wa mutayassira ayin eh, yona ya je nan is available wa mutayassira wa simple wa huna ba an wani babon nan manya tusashiyan misali yamman da na ya fatawa ko amma bele ya ga ya cin bici nan a dato zana ya fatawa zana la fatawa wancin yanin a da zaunci waza a ta bayani jiyo nan mini ubo فهذا الحسن بن زياد اللؤلؤي الحسن بن زياد اللؤلؤي استفتي في مسألة فأخطأ أو أجنو غنوة تنتيا جنو تاكم بشي فلم يعرف الذي أفتاه umarɗe zane ya fatawa bai ga wuce na faktara ista a jira munadiyar wuce da zanuwa ci gwaya ɗanin gwaya zanuwa ci ya yade nan ga zanuwa ci dafiya ya ne haddashi gan annal hassan فنادى أن الحسن بن زياد استفتيا يوم كذا وكذا في مسألة فأفتى زعمت نجو ونم قال زعمت عفا يا مياد نجو قال الحسن بن زياد إذا يوفى التوادوي وما يجي يا وما تشمشي faman na afta bi shefal aljahili sana doga unga da jan la sanin ne zayadi ga yiri na na na da wanci uje kunci na wanci je mulabu fa makata ayyaman la yafti alhasan ibn zayadi lu'lu'i wuti je fondo ci mun fe ya fatawa hatta da sahib alfatwa har za wanci nu ya fatawa ya nan da za je da za wanci de fa annahu kada to gaskiya ga nan dole ne ya cin bici wa anna sawaba wa yana mai daidai na dana yana mai daidai na dana ibn jauzi ló bẹ ní tàbí tàzimul fatuwa ibn jauzi bẹ òun fẹ́ gan rahimahullahu ta'ala Ga wa balagani nahwa hadha an ba'd mashayikhina kunga ga irin na a gawi yan sashi ya zalwa ci ne man jo annahu aftara dilamin qaryatin bayna wa bayna arba'ati farasikh ke dai zalwa ci ya zalwa ci fatawa Sakanu da kauyen wuce wai farsa wuni fannan ma za ba rajulu ta fakara. kaku na zama wuce da hannun ta da jiki kaku na zane da biyu gana yi uyi uyi za wuce da lonin man na yi fata na jife baye fa alima annahu aqta'a wuce man na jibe aliyaga a ah, sha fata wani miya zaka zana miya ci mici ne fa ma sha ilai mutum man na ci dazan arfar guni da sun zane kauyen tiyanin farsa guni bayanin nan ojiji tsawon ji kilomita wuce ba kilomita guwa kuwa allahu alam fa'alamu annahu aftahun ta ga zato za ka zan zanya cin bishi faka da ba da zalika wato man wuce ma ta zuma wuce yi za su ila an matsalatin tawakafa a gajin ga yi matsalar da cewa da yake ni bezo wa kala ga ma fi ya kuwa amshi arba'ati farasih ni dai ka gwada mi hada zan har farsa guni na yabo mi gabi a ci bici mi a wozawa alamin ce latin lamari bo tazimul fatwa ya ibe jauzi in gada nan a cewa lega ga ina sai mun yoyin man najewa najewa ga addini da ibura ma de ba wunan ko amma idan gaji fatawa ku ti di dawo ma le ga wa cin bici wale tubu muje zu su sun shun wa illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu ulaika tuba sai zai ja tuba ji ko amma gyara ji amma bayani ji na zaune wuce ga sai ta fabe waga la lakumi la kumi o ti fe yi za ilu eje die ki a spika la kumi o ya o se wangi wo lo lo wa gan to bele ne lo a waga la ba lo ti fe kayan ya o ti ne jo mo fe kayan o di ki a ba waga dia dia lens go di de ki a ba re lo lo lo ka go ki o ene di de ne ne kanga to ba wonne ma di amfani abul hasan al ashari mu fe ja ki da shaira shi amma wuzon akidan ash'ariyancin rin ga akida halitti zalu nan kun fe da fashin bugun wani alaiz ga yadda luwa yan wucu sun sa yi wacin a dan filiyo ma bayan jari wato ni ta fi ka ko al'imamul gazali mun ji tuba daga ilimin kalam wani wagagin ashara stani mun ji tuba daga ilimin kalam wani wagagin ko alfakur razi mun ji tuba daga ilimin kalam wani wagagin wagalo shari'a ibn abi isa alhanafi a sahabu yana wale ga ci shi eh daidai ganci zugun abdusama da ya gana a shekha abdusama da ya gana ujun sufanci wani sun su shimbaga tun ya zu sufanci ma a jiga zanduwa mun su suna nun wa bayan jari wata littafi ka ko misalatu da illa suna zajiru hannun bida taqiyuddin al-hilali al-maghribi ujun daga tarika ya tijani wani wani littafi ka wata bayan jiya wata wato nazumi ji ti ga wucin ga hankali tafin alhaji yasu lahaji ila taifati tijaniya almusawi wanda daga kidan shi an ce wani wani tafiyan lillahi su mali tariki ka nole ya zana ko ba ta da ya zuga bai ci shi wafe ya zai fata ga polis ba ta yi kafin soja ba ta yi kafin likali ba ta yi kafin lauya ba ta yi kafiri rando na haji ya guji kwanin ya e gini nuro ko yi zagi ga amina ko ya lanuwa e fafu janaba ko ya lanuwa e fafu haila ko ko ga zai ji maka wani adi ba na tuya sakwa gina ci wani jami'ai da jini ramu gonin ko ya ji talibiya ɓagwa kwa ta ya kusa da zuru bai jima bai magari bai shi yanki ba kan doro zuru bai magari kan doro magari bai shi kan doro ko zai ni buji fuji jima'i ko zai fuji jima'i da mu mugalo jimama kwa ya fata eh a ji fatawa ga ajimi goguni ga kwa ya fatawa ga ah ka ka gidi ka alfijiri ga Allah ni ka gidi da la Allah e bi fu jengi no problem ye to azuni ko zu ya fatawa ga zakat da naira buwa dole fatawa na shi benio wale ba wa nabi sa sallan ba za e na ga yi na ga dogo mun ya ga ya life ga eh yan naji daidai ga za no la bayani ji mun la gungun ya zaji ego lefin na da ke ciwo guda fa alkiya mun ga mai yasna ta da fejin bayanin man da ila dalalati za dai da je gina fa alai wuzuru alai tun wata tibo wa wuzuru man amila bi amiga da kusa min awzarihim shay shaykhul islam ibn al qayyim sai ga litafin al kafiyatu shafiyo gon son wujin bi da wuya fanti da sauransu bata ne amma so kwa wuba tur ibn taymiya mu ya zumbu Allah ya mu dace Allah kiyaye mu bi dabi tengo gutechi aksamul fatwa min ناحية mawdu'iha jiga fatawa bayan nahiyar topic ugbo ebe ne kano izan da ce ta fili ta wuce ta emi radio ku ce wuce ya fatawa amma ga ne fatawa ndoci ne ki ma general fatawu yo ndoci ma ne za ko da sauransu ebe fatawa gan ade fatawa a ma ade fatawa fatawa ga yi ruba adi alfatawa almutalika bi umumi al'umma adi fatawa na di alaka bi general umma ne sa sallami nan wai allati yutlaqu alaiha ba yutlaqu alaiha ba'dhum nasashiyan dan da ciya sai ga alqadaya almasiriya lil umma misali inda aji sulube aji sulube isra'ila kace aja eh eh israel eh no no ngole matsala irin na ngole matsala wuci ko yo ko au invading na america da di iraq gangan bi afghanistan yana ki hukunci wo nda ji mallaka iri matsala ne da alaka gani da ya ga siyasa shi da ga economics da ya ga society da sauransu ngole matsala wuci ko jiyo ko nda kọ́ntìrí musulmi jí mallaka wa yin nukiliya bumbu kashin ajiwa ko e gane idi alaka da islamic, islamic finance na ko islamic banking yi na nda eji musulmi ji aje memba ogun united nation bu kashin ajiwa ki hukunci uzurin da ta haji tsakani ya ji musulmi ji a ti da panel da tunan ci tsakani musulmi da kafin da kaza kaza sashe for organization to ya ja su nan wale matsala wuce ko wuce ko shi nan ko na ya zaɓi kim na agar da kuma matsala na jabi da na saga man wuce ko wuce ko ko ya kan a ga ya fata ko irin matsala wuce ko irin na ibo wallahi wa ala sun ina da mini bobe su suku? ni fatawa al'amma al-fatawa al-mutalika bil waqi al-mustajida wal nawazil al-haditha fatawa na da alaka inda al-waqi al-mustajida yana jeji faruwa jin ruru wannan wazilil hadisa bai ne dajin ciji na imana e wurin dajin ji katsan yi na ki hukuncin misali na kulu wa zira'ati la'adha ko a ala biya zanna ba ala ku biya zanna ala kidi ne zanna ba ala ku kidi ne zanna ala zanna yan wato da ala da gwaye zanna e irin na bai ne ngban waje musulunci kashin ya ko ko la yawa ta arraba min bunukil halib ebe yaye daga milk bank a da medical institution wuci ko wuci ko idabo wadda ga da blood bank ko na ya da yin dinisi na ji egya na ji egwo na ga sofi bo na wuce blood bank ko a cikin yau now in ba a ji milk bank wo me bien wen za giji nga afi godoji godoji godoji godoji a tafe save ne ka kuna class no ti gabe ja jo to ne ji tsela e to dan ya ti da jiwa giji na a ta le bien na da ya afi misali ngbe iri na wa je musulunci ka shi unja amma ga ga wa je ki ayi kun ce taru min da rodati ma taru min na sabo ko laji eh mm, good ko atfalul anabid tested babies au alwafatu dimaghiya ta ta'aji zaki linash brain death kan wa ta de life support engineer la kula mi sun biye yeji da sauran su asibiti wani ya da ta fiye su suna to kan wa ke zai bishi to brain da na tuwani amma wuri sun rin na sure to hali rin na ji in ga waga bitan ga gaza na tuwani kashin wula su kan kike no. wannan zalika min al-masal wanda ne bai bai ne min masala wanda ko ko jona wanda masala ne masaye shi wanda shi wororo ce ji faruwa ne ko ya ba ci alfatawa fatawa mutalika bi hukm al-fard al-mukallaf fatawan na hajaya e tiyan wanda alaka da zai ne mukallafi ne nan kyaukuncin ya tawara shi na kyaukuncin ya sallah na kyaukuncin ya zaka na kyaukuncin hukuncin ya na kyaukuncin ya yawo shi na kyaukuncin ya wala shi na kyaukuncin ya mu'amala ne ci na biye ne biya ta ga mujin na ja ne non eh ri ne be ne aka mu ki juyo eh juyo ne je da alaka be farbi na eh da imaji ya fata ubi to midiyo to su al fatawa al khassa allati takusu shakhs wahid bi ainihi fatawa na da alaka be zamu ci specific ko yau to be ta ci ne mun ci kaza al ayan kawai ne da alaka da rayuwa ba da yi mine yau iyawa lana yau kawai ne da alaka da mushkila ya jima'a yi takani ba da yi mine yau kawai ne da alaka da lamare family ya kawai ne da alaka takani ya yamanci da ya gashi na biyan da ya shaga ne na aiki a fatawa da nufin ko samun fatawa almutallika bi umumi al'ummati amma fatawa ne da alaka da general al'umma nan au bil waqai'il mutajaddati kwaye wuro wani je ji faruwa wadda ba ni fa'ili yaron gari annawa zilu wannan za na fallazi ya suluhu laha huwa fatuwa a jama'iyya ina daidai da irin gari fatawayen jama'in fa ya ta mudu fiye alama su zara min karara ta fata su ajira min almajami'il fiqiyya a min hay'ati kibar ulama wato matsala irin ji matsala ba a ji sulu bai israila ka a ji sulu bai israila ba ji mallaka wa nuclear bomb kashi haji mallaka wa nuclear bomb ba e ga e finance sun ci koji da ngole ko e ga e lamar test baby su ji e ga e ala na na block bank miya milk bank ya jati ko kwa ngba adeta spam bank na spam yana ga ego fi bo na ngba la spam al awa spam wanda ba ga ala kuma fa yana ga ngba jo uluma yi kan yake nan ko ko yanzu shi wato fidin ne ya tare ya zakazan ko ko yanzu shi wato eh mu ya tare ya zakazan da sauransu mas'ala irin na ji ene ganin gwayin zai yi shi shi wanda ya fatawa irin ya e ki mas'ala irin ne ba gwayin wuyi fatawa e man wuci ko wuci ko shi na ji imam jamal fikil islami ko rabtat lalim islami ko hayatu kibar ulama ko lajnatu daima lil ifta da makamancinsu wato bari da yawanci kwanci kwanci ya fatawa ya na je kuma wuce kwanci ya kato ya fiki to ya wusu to ya expert ya fani no ciwo nan wata bari irin na ji fatawa na jama'a kamar irin na ji gaya nan wani rila ya buga na zai ne da yayin umar rila ya ga irin na ja nan kuyo eh, na masu kun ga malado kunon manjo zamanin ne ajawa gan agato fatawa da wuce latin ya zai ji memba taa a cikin na zagar ulun san yin waya na jimbe na waya na sojin da biyanin ko misali barin nan inda a ji amfani ganin recycled water kashe a ji hannun benin recycled water ehem nuwa na wunji hankali daga nuwa eh, na ji a na ko a cula da da a ko ngani wannan alujin Allah alufunuwa aluji kaza aluji kaji aluji a yi ibada man ya yatan ne su tuji bata nan a ga aluji wo amma ban bai shashe ka bakar bin abdullahi abu zai bi eh eh wuda kwa so yana e musamman liye enerviyon e e na zukun musayin kamun sun galawa gada fata wannan wazi ne yana jizani in ga tuke matsalarin na jiyanin kyawu zai ji na lebabe man wuce bayan na tan biyan a ci masala wuce wani a ga mutum na biya amma ban biya abu zai jebu na hannun wugan kuyo ta kwake misali ba ne ga exchange ko exchange naira dollar da sauransu ah nga mo laja wa gaza shiga a tin bat na zalu la sai ne je bon ngbo ga kaga kiyo eh eh general consensus na nga mo la karara te mu je mu fiki islami e de fe gwe giga be chi na ji jordan bo between 28 jumada al-ula to second jumada al akhira 1427 na na ne 24 to 28 ya yuniyo 2006 na agasaniyan al fatwa al jama'iyya fatawa na jama'a jayanan bi ma'anna kasira min alqada almu'asira ko e bonan lamar ya doku nono ne je di faruwa zamanin ne nan hiya muaqqada e jiyo ne ja azzanin wa dukutu wa murakkaba fa inal wusula ila wai wa idraka hukumaha. kuma eh, ne ya tsaye hukunci da ya labu ne na ya tabi an ta kuna alfatwa jama'a ga alaba ga fatawa na jama'a kama yawo wala ya taka ku zalika illa bi ruji ila hayatul fatwa inda ma ya jan saka ji bada hayatul fatwa ma'ana bodin wuci ko wuci ko shiri mu jamal fikil islami ko kwairi eh, bodin fatawa yan indiya ciji kwairi ya wato kwairi ladnatu daima lil busulil miya wal ifta ila ayatul fatwa majalisa wal majamil fi ilmi majamil fiqhiyya ji a ci ga be ma yadda wuce na fi da ana da gagan dawatul qa'imina bil ifta min ulama'i wa hayati wa lajan ila akhdhi qararati wa tawfiyatil majamil fiqhiyya bi ayni al ba. kida e ji dawa ya man wuce ko manji to hai aji to na naji ya fatawa nan a consider yan tausiyat bi resolution mu jabo fikil islami a a cinwale wan jama'a ma yafu sa'yan ila dabt al fatawa wa tansiqha wa tawhidha fil alam al islami e boja control fatawa boji boji ya za fatawa mu yirin ni ejiyan muslimi wal ilmu inda Allah babon na sheikh dr sa'd ibn abdullah al-bri gonwa tuye yana mawuci ko ne fi zamani inna na atati bo tiyan consideration fatawar jama'a wannan min ya ba al-imam al-allama ibnu baz rahimahullahu ta'ala wa nu feji ko karkan ya ci da ji ijtihad jama'i ko mai ne ga ijtihad jama'i ko so ba gaskiya ga ga ibnu baz ga wai za su da ratul fatwa an jama'atin ada ke jama'an da ci ga da fatawa yanin ha kanat akmal wa afdal lil wusul lil haqqi fatana jama'iyya amma ku yi a mai da ilimi nan amma tu matsayin mustahidu na jinan a ci mafi da a ci wasu bigya ta fatawa a ci gani wani wani na gumi gan na wajen falagan lili wasu yi da hake ba zuɗe ba na gaskiya ci nan a shara ah, mun mana kalita fi mana ji sheik ibn ba fil qada al al nan ga wa kad takunu ishtihada fi fardiya wa khassa zaman ذات ضرر وخاصة لمن تطلعوا للاجتهاد ولم يلبسوا أهل وهم ليسوا أهلا لذلك اجتهاد من individual جنا especially زام ko especially zamanin ne na wanda ganin especially da na je otu lakunta ijtihadu yin jan na otu madasa fuwa gwanin ko حيث يتجرؤون على استنباط الفتاوى إذا أجع سيد جين سيد أجل استنباط الفتاوى دون أهلية علمية أما أجل متعيني من دون دوا وهم لم يتمرسوا لم يتمرسوا بمدارك بمعرفة مدارك الأحكام وطرق الاستنباط وتظهر النجي aji na dan ya ke hukunci yadda ya koya sun ba su shi yan sun masu shara zili shahada ta ce wasai lilila a cikin ishtihad na zanne ga na shi shi da ya jiya ne ma yi hujji su duma ma fatawa ishtihada ta ali ilimin za su hina na manyan na sai da gingogani ba fatawa yan man na shi zai limanan ga mala ibn baz matsalar na jo ko wani la su la ila lishiyajin jama'i wajin gaggan ina zil ibn basaju yana zil masala la su la ila lishiyajin jama'i ga masala rin da shi yanzu rogun ya sai shiyajin jama'a allazi ya su min masala tun nan ga nga nga bakan je masala wancan nan ibn bas ga yana zil mas'alatu muhimma masala ne da muhimmanci wa khatira kuma da danja fal ikhtilafu kai shawshu ala nasi wa sabab lahum al irtibak ga kyalle ba wane na sai ga gaiza masu laza an yi ma a cita lakin fil imkani an tuhalil matsala matsayin ila na lifta matsala ba ne wanda bai yi jikanin hukula da alajin na ya lifta amma na najmatu da'ima lil busulimi ya lifta wato da rasul maudu a casta da ya tafi wuce hatta ya kuna shi an hasiman har yau baka gafa taskun lakunci ba karai zakatun jihar na ilmi inda Allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh